Assalamu alaikum wa rahmatullahi yan uwa. Uh, dan uwanku ne Muhammad Zaharuddin tare da Malam Muhammad Abdullah muna muku maraba da kasancewa tare da mu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu daga abin da za mu faɗa. In ba a manta ba a karon da ya gabata mun yi magana kan aure da kuma zaɓi yadda mutum ya kamata ya zaɓa wadda ya kamata mutum ya zaɓa a matsayin mata ko kuma wadda mace ya kamata ta zaɓa a matsayin miji. To Malam Muhammad sai nake gani kamar yana da kyau yanzu mu tattauna dangane da bayan zaɓin me ya kamata a yi kafin auren bismillah um, ka san malam zaradin zaben mata akwai wahala mm. amma duk wanda ya zaɓi wanda yake so ya aura kuma aka yi don mishi ya aure ta mm. ko kai mace mu ta zaɓa mijin da za ta aura mm. kuma suka samu fahimta suka samu jituwa yeah. um, lokacin ne zaka ka ji ana yawan faɗa a ƙasar hausa shaidan ya fi samun wato eh, ya fi samun kamar karfi ko lokacin shiga ya dama musu al'amari so kaga lokaci ne na wanda ka gani kamar na yi aure na san irin illolin da ke faruwa eh, kafin eh, saboda alhamdulillah aure na bi bani wahala ba da ne amma irin ina ganin experiences in wato na waɗansu abubuwan da wa'insu suka riska um, yadda suka yi wani biyu ba wani kaga an samu filiyo so yawanci in aka ce mutum zai aure akwai matsaloli da kan biyo baya eh wanda bai kamata ba shi yasa na ɗaya in aka samu jituwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sauri ai aure ka gani hmm. saboda kar a samu wannan eh, abin da eh, ka a samu tsohara ko a samu gap inda shaidan zai iya shiga ya aiki saboda haka kuma lokacin za ka ga um, kaman bahaushe a ƙasan hausa yadda na ce hmm. za ka ga ana cewa lokacin ne sai ka ga ana ta faɗa ko ba cewa ake ba yawanci za ka ga yana faruwa saboda yanzu kun san za ku auri juna da sauransu sai ka ga kowa yana da waɗansu 'yan matsalolin da a lokacin shaidan sai ya kokarin bayyana eh. matsalar da nake da shi ko kuma matsalar da take da shi ma juna eh, bayyana lahum shaitan a'mal ko eh. shaitan zai fara ba ahwal shaidan sai fara bayyana miki halaye aibin shi e mugu ne ko yawancin mazaje yanzu dama kaza ne shi ma in ki duba so sai kaga ko da mutum baya yi ko itan ba ta yi sai ga kana ta tunanin ai zai yiwu tana iya hakan tana boye mun ne watakila in an yi auren zan gani daga baya kwarai mm. so akwai ɗan rashin jitu wanda za a iya samu wanda ya kamata a yi sauri a yi aure inda an tabbatar cewa za su auri juna um, kaga kenan um, an yi cutting out uh, possibility wato um, na rushewar al'amarin E, misali so kaga kuma akwai maganan uh, 'yan uwan juna dole ne sai kowa ya haƙuri da kowa akwai irin antis din nan da suke yawan magana mm, gwagwani haka na ce anti saboda gaskiya ya fi yawa daga wajensu ni wani dan uwa da ya faɗa mu waɗansu sunaye da ake kiran eh. irin antis din wato su gwagwannin kenan da mm. eh, ita mahaifiya da kuma shi uban abin eh. za ka ji ba daɗi a kowane ɓangare a ba zan faɗa ba saboda yada abu ne wanda bai dace ba ma so kaga ana samun irin wannan mutum kila ko wata zai iya yiwa san shedan yana sa wa mutane waɗansu cututtuka ko mm. maradul kulub wani zaka ga hasada mm. wata zaka ga Allah ya shirya mu wata zaka ga tana mm-hmm. jealousy ko tana mm. hasada wato me yasa dan zai aure ta dan wani zai aure ta ko kuma wani zai je ya aure ai wane zai je ya aure yar wani. irin abin ko kuma ni diya ta har yanzu ba ta aure ba eh. ita wannan diyan wannan ita har ta samu miji har ta gama karatu masu matsalar mata biyu hakan ne kenan wanda su ah, na wai misali ma kila ita tana da diya eh wai abin nufi idan shi mahaifin yarinyan yana da mata biyu kenan yana eh, da ko ba haka ba ko eh, a gida irin dai matsaloli dai na fahimce ka na fahimce na mata biyun da ko yan gida ɗaya ne ma za a iya samun hasada ka san hmm. shi hasada abinda wani yake wato misali eh, in ka karanta suratu yusuf na'am abinda na koya sosai daga wannan suran shine kar ka ɗauka wai kai kafi karfin kai hasada mm. e su sahabbai da salaf sun koya mana duk wa'annan halaye marasa kyau kar ka taba ganin kamar ka za ka tsira ka eh, kubuta kullun kamar yadda Umar ya jina ta tambayan Hudhaifa bin al-Yaman mm, ah, ah, eh, ah, ina cikin munafikai mm. har sai da Hudhaifa ya ce la arafi kama arafi e na ganin e ka kawai ciki sai mai Umar ya ce alhamdulillah Umar laisa munafiq mm. Umar ba munafiki bane kaga sai ya ce man la yukhafu ala nafsihi nifaq fa huwa munafiq wani abu haka ya faɗa wanda baya tsoron cewa shi munafiki ne eh to yana da alaman munafincin ka ne hmm. so karka doka ba kana kai yourself hmm. from munafinci kaga annabi eh, eh, ba shi ba annabi yaqub alayhi salam yake cewa yusuf la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida haka inna shaitan kana lil insani adu mubin wai kar ka gaya wa 'yan uwanka labaran da ka gaya min na wato science inda suka nuna kai annabawa ne mafarkin da ka yi saboda za su yi shirya wani makirci a kanka so kaga wannan an ya nuna wato hatta yan uwa za su iya wa juna hasada sai dai kai ta roƙon Allah ya kawo jituwa tsakanin ka da yan uwanka mm. to ana samun irin wannan daga yan uwa eh, hasada da zai iya sai ya zo ya nuna shi kila me yasa za ta auri wani wanda kila niece in shi ce diyar kanwan shi ce ko diyar yayan shi mm. sai ya nemi ya bata abin saboda wani abu na hasada mm. to kaga duk wannan abin sai an samu an danne su nan da nan eh, a yi kokari a yi sauri a yi auren a kuma rinka wato akwai wani hadisi da aka ruwaito duk da bai inganta ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kulle ko a rufe maganan neman aure amma a bayyana auren in ya mm. ka gani da inganta ba. amma hmm. malamai suka ce wannan akwai fa'ida a wani dan yanayi in ya kama. Hmm. In kuka ga hasada zai yawa. Wai ake cewa ka boye ma ka bayyana samu. Akwai hausa. Wai in auren ya zo saboda akwai ka'ida ta musulunci wanda Allah ya kafa mana sai an sani. a kayi aure to sai a faɗa wannan ya zama wajibi eh wannan matar shi ce mm. amma in aka tafi kawai ku dai kokari kar ku je ku ta ai da yake ta samu miji ai da mm. yake ya samu mata eh ku jira tukunna har sai a biya kan kama sai ku ce to muna gayyatan ku dauran ah, aure mm. da sauransu su duk wannan abu ga za yi magana kan shi lallai eh to kaga kenan ya kamata su kuma sai su tawakkali da Allah wa'anda za su yi aure in ka samu mata sai ka dage ka yi haƙuri za ka ga tana ta yin wa'ansu abubuwa wanda da kila ba ma taɓa lura da ba amma yanzu ka maƙale dole sai ka aure ta mm. ita ma za ta iya ganin abubuwan da kila ba ta so mm. ko ta ga kaman ka fara ma canzawa to in canjin ya zama na gaske ne wannan maganan daban ne amma in wani abu ne kawai da kike ganin kamar da tintin yana yi kawai so ne ya danna wannan abun mm. to yanzu sai ki hakuri kawai in dai ba wani kaba'ir ba ne babban magana wanda zai rusa aure eh, komai sai an yi hakuri saboda haka eh, hakurin da ake yawan cewa gaskiya ne amma inda iyaye ba sa wato faɗaɗawa su nuna mana waɗanne irin abubuwa ne za ka iya eh, riska in ka kayi aure ko kafin ka yi aure mm. ka gane wato babu case study kuma su iyaye mafi yawancin su basu fuskanci wannan ba shi yasa kila wanda kila aurensu su zaka ga da wuri ake yi mm. ba bata lokaci babu hanyoyi daban-daban yanzu ka ga waya wata anti in ta kira wata kawa in ta kira matan da za ka aura ta rinka gaya mata wa'yansu abubuwa ballantana yanzu da ake hotuna eh, ko kuma abubuwan da suka faru a datin da watakila in akwai hoton a wani waje sai ga an turo duk da mutum ya canza ma ba tare da to duk wannan abin yana faruwa ko kaga hmm. an zo an gaya maka ai ita wannan ma yarinyan eh, ai ta taɓa yin saurayi kaza kuma kai ma aka duba sai aga ka taɓa yin budurwa misali hmm. to kaga abin kawai kowa ya doka eh, ka gyara niyanka ka yi tajdidun niyya ita ma ta yi tajdidun niyya ku inganta addinin ku in kuka ga kaman sai ku taimaki juna ta'awanu mm. alal biri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakon juna akan me kyautata addini aikin alheri da kuma takawa mm. kar ku taimaki juna wajen me wajen sabo da kuma wal udwan da yan miji kwarai eh, ku bata junanku da kanku ka gani mm. so sai ku gane cewa wannan abin uh, za a samu matsala amma za mu gina wani dogon fence wanda in matsalan ta zo ba ta hauro ba ta mm. shigo to ina ganin har mutum da ya samu ya shige ya auren shi hankali kwanci so sai mutum ya dan i think uh, dagewan yana da wahala don da yawa ana sa rana ya ruguje saboda irin wa'annan abubuwan a takaicen takaitawa dai kana nufin idan har an samu jituwan nan Mm. abin da ya kamata a yi shine a yi gaggawan aure saboda shi ɗan na iya shiga tsakani mm. ya rikirkita al'amarin baki daya wanda kowa an san yana da aibi kuma kowa an san akwai watakila abin da ya a baya wanda bai dace ba to mm. ana iya kamar zan yi amfani da kalmar turanci wai capitalizing a kan shi mm. domin a samu a raba abin kuma maganan eh, bincike a aure shine a yake taimako kaga yanzu ba bincike ake ba kawai dai wani dan wannan ne eh, kamar formality ne kawai ya a ɗauka kawai a ɗan karanta layi biyu a ce an gama wato ba a duba a ga me mutum sai a auren mm, auren mace mutum baiwa Allah sai ga ashe dan shi'a ne mm. ko shi bai yadda da hadisai ba ko yana wata irin ɗariƙa mara amfani mm. ko abubuwa da yawa ko ko yana da fushi da yawa wanda zai iya ji mata ciwo mm. da yawanci mata an fi cutansa a wannan bangaren saboda haka duk wanda ya zo a duba a tabbatar dubawan irin na duba na kwarai eh, duban eh, a duba sosai a tambaye kowa da kowa sannan ba irin wannan binciken ba wai da an ga yana da kuɗi wani dan siriya yake cewa yanzu in aka ga namiji ya zo sai a ce min bait malmin hmm, eh, wai daga gidan wani mai kuɗi yake eh, kawai sai ya ma zama mai kuɗi sannan hmm. so da haka duk wannan abubuwan suna taimako wajen inganta aure an yi shi to lallai kaga abubuwa biyu kenan zan ce muhimmai da muka dan tattauna na ɗaya ka ce a bincika wanda shine muka kawo daga karshe sai na biyu kuma a gaggauta yi bayan an gama binciken kenan to ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu da kuma ya maka sakayya da mafificin alkhairi masu sauraron mu eh, a nan zamu dasa aya muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sake haɗa mu a karo na gaba da wannan muke ce assalamu alaikum wa rahmatullah